DW taɓa kalashe. Shirin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai da ake wa alƙabi da Brexit yana tasiri a dangantaka tsakanin Birtaniya da ƙungiyar EU, yana kuma canja rayuwar 'yan ƙasar Birtaniya da ke zaune a nan Jamus, inda da yawa a cikinsu suka nemi samun takardun zama Jamusawa. kusan a kowane birni na jamus akwai ƙananan shagunan 'yan birtaniya da suke sayar da kayayyakin turawan ingilan da ba a samun su a manyan kantuna da kuma shaguna na jamusawa sai dai brexit zai babban tasiri ga waɗannan shaguna na 'yan birtaniya a jamus inda yanzu haka wasu suka fara rufe shagunansu saboda brexit ɗin in kun biyo mu a cikin shirin na taɓa kalashi da ke tsokaci kan batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za ku ji ƙarin bayani. Masu sauraro Muhammad Nasir Awad ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Nan dai shagon ka kenan da ake kira Broken English da ke a unguwar Kreuzberg a Berlin fadar gwamnatin Jamus. delka za ta rufe shagonta saboda shirin ficewar birtaniya daga tarayyar turai wato brexit duk wanda ya shiga shagon zai ji tamkar ya sanya kafarsa ne a ingila saboda kayayyakin da take sayarwa da suka hada da ganyen shayi da jam ko kwamfitir da dai sauransu daga ingila sai dai abin bakin ciki ba za a ci gaba da samun waɗannan kayayyakin lokaci mai tsawo a shagon ba inda mai shagon ta yanke shawarar rufe shi saboda rashin tabbas dangane da brexit muna fata kayayyakin za su kai mu zuwa ƙarshen watan afrilu ko farkon watan mayu kafin mu rufe shagon gaba ɗaya a ƙarshen watan mayu a baya-bayan nan mutane na ta sayan kayan suna tarawa a gida saboda amfanin wata rana kamar yadda dai ake yi a Birtaniya. Dilkra ta ce mutane na yawan mata magana game da halin da za a shiga musamman na rashin kayan abincin da suka saba samu daga Birtaniya. lallai suna son ganyen shayi daga Birtaniya. wani abu ne da ba za su iya rayuwa ba tare da shi ba ga salad cream da nau'o'in miyar gwangwani na gargajiyar birtaniya waɗanda ke da injin daskar abinci wato deep freezer suna saye suna jibge su a ciki delcra yar asalin kasar birtaniya ta shafe shekaru 23 tana tafiyar da shagunta na broken english a birnin berlin da ta da mijinta suna da wasu shaguna a birnin inda suke sayar da kayan abincin Birtaniya da kayayyakin tsaraba. Tun farko sun fara tunanin yin ritaya, amma shirin Brexit ya ƙara an giza su ɗaukar wannan mataki. bayan made our decision uh, Bayan ƙuri'ar raba kan Brexit, muka yanke shawarar rufe shagon domin mun yi hasashen abin da ka iya faruwa idan suka fice. Tun a watan Mayun shekara ta 2018 muka rufe shagon farko. muna kuma shirin rufe wannan a cikin watan mayu mai zuwa saboda rashin tabbas dangane da brexit da kuma yadda zai shafi harkar kasuwanci <laughs> uh, hakan dai yana nufin shigowa da kayayyaki daga birtaniya zai kara zama wani abu mai wahala abinda dilka ta ce ba za ta so ta saka kanta ciki ba wannan rashin sanin tabbas na zama abin damuwa gare ta da kuma abokan hulɗar cinikinta presume there's lots of people like me all over Europe with their little shops wondering if they can continue. Ina jin akwai mutane ire-ire na da dama a fadin Turai da ke da kananan shaguna. Suna da sa'ayar tambaya kan ko za su iya ci da harkar ganin cewa za su iya rasa hanyoyin samun kuɗin tafiya da rayuwarsu. A gani na ina iya cewa muna cikin waɗanda suka yi sa'a domin mun daɗe cikin harkar yanzu kuma shekaru sun haura. Saboda haka za mu iya yin ritaya cikin sauƙi. amma ga mutane da dama ba haka lamarin yake ba a lot of other people won't be in that position at all. To jama'a shirin taɓaka lashi ake sauraro daga sashen Hausa na DW. Mutane dai na son samun abubuwan da za su rika tuna musu da yanayin gida ko abin da suka saba da shi na yau da kullum a su na asali. Wani matashi na asalin Edinburgh na yankin Scotland ya shiga shagon Dilkar yana neman nau'in abinci na musamman na al'ummar yankin Scotland. So I believe in, in every country in the world bar Scotland Coca-Cola is the most A gani a kowace ƙasa a duniyan nan akwai nau'o'i na abinci. Lemun Coca-Cola ya fi kowanne lemu shahara a duniya. Amma a Scotland muna da wanda muke kira Iron Bro, wani lemun gwangwani ne mai ɗanɗano na daban da ya sha bamban da kowane irin lemu a duniya. Saboda haka ne na zo nan ko zan samu, amma kash yau babu shi. Zan sake gwada sa'a ta mako mai zuwa. Uh, sai dai bakin shi bai sauka ba, sai dalka ta sa lemun gwangwani na ayan buru wanda shi ne kwara ɗaya tal da ya rage a shagon. Ah, there's oh, fantastic. Just my luck. Nan ba da daɗewa ba Brexit zai tabbata. To ko menene fatan ɗan Scotland ɗin? what I'm hoping for is that we'll just kind of forget about it as though nothing happened. But um... abin da nake fata shine mu yi kokari mu manta da shi. Zai zama wani abin tarihi. Ko yaya za ta kaya dai? Muna cikin fargaba da rashin tabbas. It'll be a historic occasion, whatever, whatever the outcome is. Yeah, very frightening. Mai shagon na broken English wato Dale Cra ta ce abokan hudar cinikinta sun fito daga ko'ina cikin duniya. Sai dai akasarin su jamusawa ne da ke da sha'awar ɗanɗanon abincin 'yan Birtaniya. kamar yadda wannan ya ta tabbatar. I know the shop very long time. Yeah, I don't know, 20 years? Na san wannan shagon da dadewa kusan shekaru ashirin kenan. Ina cefane a nan saboda kayayyakin abincinsu na Birtaniya. Ina matuƙar jin daɗin abincinsu, musamman ƙananan burodin dankali. Na yi ƙoƙarin yi a gida amma bai kyau ba. <laughs> ko menene ra'ayin bajamushiyar game da brexit i hope that they will not have a brexit fata na kada a samu brexit ba na son brexit ina cikin shekarun haihuwa na hamsin ina sha'awar tafiye-tafiye ina kuma yawan zuwa ingila na tsani ra'ayin riƙau na kishin ƙasa. And not like this nationalism, that's it. Dilka da iyalinta sun yanke shawarar karɓar takardun zama 'yan ƙasar Jamus domin hakan ya fi zame musu alheri. Kamar da yawa na 'yan Birtaniya da ke ketare, matakin Birtaniyar na ficewa daga ƙungiyar EU ya canja dangantakarta da ƙasarta ta asali. Tun bayan ƙuri'ar raba gardama ban je Birtaniya ba, na ji haushin abin da ya faru. kamar rabuwar aure ne ko wani hali na bakin ciki da mutum yakan shiga ciki zai ɗauki lokaci mai tsawo kana juyayin shi na san idan na ga waɗanda suka kada kuri'ar ficewar zan ƙalubalance su saboda haka na yanke shawarar ci gaba da zama a nan jamus brexit dai yana nufin dilkar za ta rufe shagonta amma hakan ba zai hana abokan cinikinta neman kayayyakin da suka saba saya daga birtaniya ba alkaluma sun ce akwai 'yan birtaniya kimanin dubu goma sha shida a birnin berlin waɗanda ko bayan brexit za su gaba da bi shago-shago suna neman ganyen shayi da kuma sauran nau'o'in abinci da suka saba tun suna a ƙasar su ta asali masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aikina ni ku muhammad nasir awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw